marigaya Alhaji Ali Kwara dai akan daɗe ba ji ɗuriyarsa ba, amma duk lokacin da ya fito ko ya zo nan Abuja yakan nuna 'yan fashi, barayi da masu yin sojan gona da sunansa wanda yakan kama da damƙa su 'yan sanda. A wata zantawa likwara ya damƙe wani mai sojan gona da sunansa, shi ma sojan gonan fari ne kuma yakan sa hular saki kamar yadda Ali Kwara ke yi, don haka marigayi Kwara ya bayyana ɗabi'unsa da za a iya tantance shi da 'yan bogi. A ni na farko na tabbatar da ɗan Najeriya Allah mun wadata zuci, ba ni da kwaɗayi ba na sha'awar kayan wani, kuma jin daɗi ba rayi na ne ina rike billions ina kwana a jeji duk rayuwa ta jeji ne ita in zaka samu mutumin azare ka tambaye shi tarihi na zai gaya ma ni daɗi ban san shi ba a daji nake rayuwa ta kuma ina tabbatar ma sa'ana ba kuɗin haram ba ba mai gaya mun taɓa kuɗi na tashi turan da na fefar kafin na fefar hausa ta nake rike millions har yau kuma ba zai hana in watsar da su ba in bar yara su shiga cikin su in bar musu su komai in tafi harka ta ne na alhaji ali ya nuna da yanzu ba zai yi wani yin sojan gona da sunan ka ya sha ba a suna yi ina jin su ina kyale akwai yan sanda ko a nan garin ma a sas na abuja nan akwai dan sanda da ya karɓi kuɗi ya fi so dubu ana min waya to kasar ba ta da uba al'alla na wajen kaba akwai wani mai gidan wannan din sun je sun kashe yara guda biyu a lokacin human ta yi magana ko wani sakataren mai Allah wanda wa fitowar wannan ya yi fetishin a wannan a Kaduna akan ba alƙura ne ya karɓi kuɗin mutane har su police commissioners din sun karɓi dubu ɗari biyu da hamsin a wajensu. Wani daga muggan 'yan fashi da na samu a gidan kwara mai suna na Kutama bai san adadin mutanen da ya yi wa kisan gilla ba. Shi harsashi bai da linzami jefa harsashi ake ba a san iyaka abin da zai kashe ba sai dai abin da aka samu labarinsa. Gaskiya ni matsayina a tsakanin da Allah daga na fara kashe-kashe ban san iyakar musun da na kashe tsakanina da Allah. Ya kake je a ranka in ka tuna cewa ka kakkashe mutane? To ka san ita rayuwa ta Allah ce wani lokaci in ji zuciyata ta kwanta wani lokaci kuma in ji hankalina yana tashe. A azari ana ci gaba da zuwa ta'aziyya. Malamin Islamiyya Sabbar Aminu makwabtan gidan Ali ne da aka yi jana'izar da shi. Ya bar wasiya shi ya san ba zai tashi ba. Yana so ɗan uwansa su haɗa kansu in akwai wanda zai ɗauka mana aiki ya je in ba wanda zai iya ɗauka akwai bindigogin gwamnati guda arba. arba'in da takwas a ɗauka a mera gwamnati yana roƙon mutane in ya rasu a ɗauke shi a yi jana'izarsa a gidansa imamu masallacin ƙofar gidanmu na juma'a shi ne shi alarama mambala ba Shi mai shari'a gidajen rediyo a Bauchi AlMustapha mustapha Haji Sufi ya ce an yi babban rashin mutum mai gaskiya da amana. Ko yanzu haka fi yake kokarin aiki na kewaye babban mazauni na dindindin na babban jami'a atv da ke nan Bauchi tsakanin Bauchi da wani yanki da ake ce da kwara rashin sa a jihar Bauchi ta bangaren yan kwangila ba karamin masifa ba ne ta bangaren tsaro ba karamin tashin hankali ba ne ta bangaren taimakon al'umma da hali na gari kuwa samun irin sa a cikin al'umma yana da wahala a wannan karni shin kowaye zai cike gurbin Ali Kwara a daidai lokacin da lamuran rashin tsaro musamman ma a arewa ke kwan gaba kwan baya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya